shigo kina tsakiyar falo kina tambaya ki shigo ina ga cikin mu za ta zo ta shiga to shine ban sani ba kai anti bilki yanzu so kike ki hada ni fada da antira mutu saboda kin ga yanzu gidan ba naki bane saboda yanzu kin ga antira mutu shi ajiye gidan ko ka ji tsohuwar munafuka yo ai ni mai gida ce forever har abadan abadi ne mai gida ce tsohuwar miya ko ba za ki hada ni fada da ita ba kai zinari zinari yanzu dai me kaki Anti na ga kuna zufa ne, ka muku ruwan sanyi ne to kunna fanka mana. Ca muka ce muke ruwan sanyi muke nema? Tsohuwar munafukar yarinya? Ba dama ku ku ga abu sai kun yi magana? Inna lillahi wa inna ilaihi Kin ga muna zufa. Gani kika yi muna dambe ko kuma filin kwallo kika zo bol kika ga muke yi a nan? Fasalin anti Bilki ne tsokana ne da ita za ta iya zuwa. Bintu bintu aliko aliko Hi. aliko manyan gari aliko manyan duniya daga ina haka wallahi tallahi daga wata unguwa nake wato kin gaji cikin kenan shine kika fito ne kika zauna kike dan shakatawa wallahi ga maka cikin ne zafi yayi yawa eh gashi ke kuma ba kya jin zafi da alama dai baka kwana a gida ba ba fa a waje na kwana ba kawai dai fita ne yanzu yanzu nan naje na dawo ba wai a waje na kwana ki min da abincin kwana nan a waje kuma rasa da mi zan fita sai da kike to shi ne ka fita ko gayyata babu ni na daina gayyata ki yanzu tun da dai kin zaɓi ki dinga mu'amala da waɗanda za ki yi ki je can ki rika bin masu fantalo din kuna mu'amala ai rayuwa ce to ai ka san ni da kai a gidan nan mutuka raba babu abin da zai shiga tsakanin mu kawai dai kana da ɗan takura ne shi yasa wani zubin nake dan share ka takura takurar ta wa ba sai an damu da mutum ake ma takura mai a damu da shi lalle lalle lalle an yi har kalla da kiwo wanda wanke buntu ai takurar ma sai ana kaunan mutum ake yi kawai ke dai ki ce irin kawai shawarwarin da nake baki ne baki so ba haka bane wallahi kai ni fa wallahi gaba ɗaya samarin nan ma ni fa na gaji da su ni fa yanzu na kula kowa ba ko sisi in faɗa maka sai ƙarya mutum ya zo ya cika ki da surutu ba ko naira biyar gurin da nake so a zo kenan kuma alhamdulillah kin zo gurin ke ɗauka kike yi waɗannan samarin masu zuwa suna nuna miki fuloti awon gwamnati 50 by 50 sai su zo da da bulo da rodi da katakwaye su zo su ce miki gini za su to alhamdulillah da Allah ya sa kika ankara kika gane yanzu da kankin kanki amma ni ai gaba ɗaya ni haka muka yi da ke kinan nan nan mun rabu ni za ki ga na fita daga lamarin ki kwata kwata Aliko manya Aliko ka san gari a na san gari gari ya san da kyar nake kallon komai da kike gani na nan ai da ganin alama ka ai ni kafa karfi na wai wannan lemon nake gani dan ba na ga ya ban sha'awa a kai wannan ai wannan lemon na maza ne na maza ne da kike ganin sa wannan to shikenan tunda ba za ka bani ba dama ladi ta bani sako in baka ladi to ai binti bayani zaki da wai leman na hana ki ba ina so da yanayin leman ne yasa yanzu ki dan amma ki dinga dan sha kadan kadan kar ki ce zaki mara ragabza yanzu ki ma sai muke ragabza kadan kadan zaki riga dan sufin saboda shi ba a so a mai atasaye to kin ce ta baki sako wani sakon ta baki ba wani sako bane ba dama numban waya ne kawai ta bani in baka kawo wayan ka sama to ai shi ma sako ne ai shi sako duk kankanta su ko ma kama a shar akai mutum ya gaya ma ai shi ya fita haƙƙin ka kin saka ta to bara ne sai sai ka dan hada kuma da hidima ka san shi alheri yana da daɗi yanzu dai wannan leman sai ki dinga dan sha kaɗan kaɗan kuma da kin jikin ɗan sha ki shigo ciki saboda ina gaya miki idan shi ba lemo ne fa da ake sha a zauna ba ban gane lemon wannan wani to wani irin lemo ne wai tambaya nake so in miki tsakanin ki da ke da yayin su kuma ina so ki bani amsa yadda ya kamata saboda kin ga dai na farko ina so in san menene tsakanin ki da yayin shamsu tukunna a gidan nan a'a ni ba wani abu tsakanina da shi kawai dai ya ce yana so na ni kuma na ce sai ya sauya halin shi to amma wani lokacin da kuke tsayawa ke da shi kuna us us us us us kuma ba a jin me kuke faɗa ke da shi sannan kuma kafin ni in ƙara so in ɗauki rahoto sai in tarar da ku kun ɓace. Oh. duk waɗannan abubuwan kina yi ne don ki ɗauka rahoto idan ban ɗauki rahoto ba na shigar ta ina zan fara sanin me yake faruwa haɗin in kare ki ke kin san shamsu kuwa to wallahi shamsu zai iya dinga binki a hankali a hankali a hankali saboda dan wannan dan kudin nan da baban ke ke aiko muku daga sudan ha to ai ni ba mu taba yin wani maganan kuɗi da shi to shikenan a dawo baya tsakanin ki da Allah mai kike aikatawa a Sudan da kullun Aliko yake ce miki ai kin san abin da kike yi a Sudan kin ga gara ki faɗa min tun yanzu in samu in san ta ina zan lallaba in ma yayi Salim bayani kafin ya ji ki ya bushe oh wai ki har kin yarda da abin da Aliko yake faɗa hm, ai duk abin da zai faɗa kaman wasan yara ne wallahi duk maganar shi ba gaskiya a ciki sai ya faɗa miki magana goma da ƙyar ki samu ɗaya gaskiya a ciki ni ba wani abin da nake aikatawa kin gani wannan tambayoyin naki sun ishe ko baki ce ba dama ni a nan zan tsaya kuma inda ina da wata tambaya dole sai kin amsa min yawwa bari in juyo kan babban yaya antumin nira kafin a fara wannan bayani ne da ke ina son ki natsu ki fahimce ni saboda magana ce fa ta gaskiya wannan maganar da nake miki ba karamin muhimmanci ne da ita ba kuma za ta amfani kowa na cikin gidan nan Allah kina ji na kin ga zinaru ki kiyaye ni tun ɗazu da kuke maganan ku ban kula kuma ina fesin ɗin abin da nake a nan gurin saboda haka kakki saka ni a cikin maganar ku bani son rashin kunya ba wannan ake magana ba a munira magana ne miki nake so ni da ki yanzu tsaya an tambaye ki ina maganar obinna na onice ta kwana ba za ki bari ba ko ba na son zancen wani obinna me abin fici kwantar da hankalinki abin ai ba na fushi ba ne kawai amsa za ki bani in rubuta shi kenan a wuce wurin in na ce miki ba na son magana kar ki sa kakki yadda in sauke miki wannan hannun anti munira dan Allah ke haƙuri ba da ke nake ba idan kuma kina so in biyo ta kanki sannan zan biyo ta kanki ki kiyaye ni Allah ya baki haƙuri ni wanka ma zan shiga na rantse ya haƙuri ya haƙuri Allah ya baki haƙuri Allah ya baki haƙuri kar anti munira karki yadda in sauke miki wannan halin ba naushi ɗaya zan baki ba wallahi in baki wasa ba har uku zan baka miki anti ah, nira. ai wallahi kina min naushi uku ah, a anti nira sai dan jana kawo kasa a shi can gurin Allah ya ji kazira anti munira a a anti munira anti munira ki shiru ah. ki shiru rufe bakin ki lafiya? Me ke faruwa kuma a wannan gidan? A'a, wani me ke faruwa? Kwaɗayinta na bala'i da masifa shi ya sa ta a cikin wannan halin. Tun da na zo shigowa, na ganta ta karɓi lemo a nan Aliko na san cewa haka sai ta faru. Gashi nan. Kadda sun bulbula mata kwaya a ciki. A'a, to kina kallon ta aiki san ba shayi ta sha ba. Kwayar ta sha mana. inna ah. lillahi wa inna ilaihi raji'un aliko ya shiga uku da yi salim a gidan nan na shiga uku me kuma aliko yayi aliko ne ya bata kwaya ta sha inna lillahi wa inna ilai raji'un na shiga uku ina zuwa hudu ma ki shiga aliko kai yau ka gaya musu daga sudan nake kuma sudan zan koma kar ka manta da Allah suwa zan faɗa kar ka gaya musu sai na je wahai na dawo in da sai ka gaya musu amma wallahi yi asara wai mutum ba zai zauna kwakwalwarsa ya zauna da ita lafiya ba sai ka dinga zuba wa kwakwalwarka abin da zai dame ka ya fi karfin kwakwalwarka a tafi a bugi in a kwance kake a bugi aliko ah, jamila ta jamila wa ya taba ki ina ce kan aliko ne Aliko ya taba ki? Ba duka na yi ba binti ya a wani hali. Ya zuba mata kwaya a cikin lemo ta sha ga ta can ta faɗi. Ina lillahi wa inna ilahi raji'una. Aliko? Shine ina nan ina kokarin ceto rayuwarsa ina tausaya masa saboda na gansa a wani hali? mu je mu je ina bintin take tana can da ba muje muje muje zo muje en zamani en zamani en zamani en zamani la ilaha illallah aliku ka san abin da kai kwa ka san girman abin da ka aikata yanzu ka je ka ɗauki wannan yarinyar banda Allah Ubangiji ya kawo mun an kai ta asibiti ta ci ka kashe yarinyar nan ya san yi kisa da ganganci ya salim wallahi tallahi yarinyar nan da ganin lemon nan tace na bata nace mata sufin ake ta ringa kwankwadan sa ka san ka san ba cikin me yasa ka bata ba ka ka zuba wani abu a ciki me yasa ka bata da zuba wallahi haka lemon yake ya salim wallahi lemon ne a haka lemo ne irin na energy wallahi ba abin da sa ya salim shi ta mun nai yi da ita ba zan bata ba tace sai na bata kuma nace ba ta rika sofin amma wallahi ta rika kokkwada sai ya salim dan Allah ka ya kuri wallahi sudan zan mai da kai inna lillahi wa inna dan girman Allah ya salim karba min asiri wallahi tallahi ya salim idan na koma su asiri na zai tono ai kafin ka koma ma sai na fara kai ka gidan horo tukunna an hora min kai sannan kana tawa daga gidan horon ka tafi sudan gidan nan fa wallahi gidan kan garin nan lalacewa ake ba shiriwa ake ba ya salim eh, me bambancin kai yanzu da lalataccen me bambancin ka da lalacewa mutso mutso mutso mutso mutso ba za ka matso ba wallahi ba zan kuma me bambancin ka da lalacewar yanzu kwarai haka ne amma ya salim ana gani na a kusa ana yin addu'a in an yi sallah zan fushi ruwa wallahi tallahi ramatu wanda yake shi na baki kamun bulala nan bane har yanzu na rantsi da malikin nasu idan na kuma yi hege nake ka rubuta kuma ka ajiye kai sai za ka gane eh? zaka ka gane kuskuren girman Allah ya sa sai ka gane kuskuren la ilaha illallah muhammad ya salim wallahi wallahi gashi salim gashi ka zane shi ka mishi zana ciki da bai sai yi kashi a wando an tira mutu maimakon ki saka baki ki roke in sa baki a yi maka me zane shi za ka yi wannan da kake ganin shi zai iya kashe ba wannan sa ba. na ce ka dake shi ai ka dake shi bakin ya mutu iya dukan da aka yi min yanzu ba jiki na ya ga abu wallahi jini ya kakkandare ki ya sa sabin ka dake shi mana na shiga uku lai lai. aliko aliko aliko ka kara wa kanka wani laifin wallahi ka kara wa kanka wani laifin gudu wannan da kai sai ka kuma ce da baka gudu ba ka san Allah wannan yaran gidan nan lamarin lamarinsu sai an zauna dama ina so in baka shawara akan sabga 'yan gidan nan kin bala'in bata min rai wai binti saboda tsabar lalacewa wai har da shaye-shaye ai duk lalacewa ya mace kar ta shaye-shaye shaye-shaye ai masifa ne kawai aka ce min waga kicin kin yi shaye-shaye na je na same ki kin yi mankas baki ma san inda kanki yake ba ai baki kyautawa kanki ba wallahi kin bala'in bata min rai sai da jiri ya dauke ni ha ba anta bilki ke ma baki yadda ba ai ko da a ce kowa zai ki yarda da ni ya kamata a ce ke ki yarda da ni ni ba na shan komai lemo na karba fa a wajen aliku ni kwata-kwata ban san cewa akwai wani abu a ciki ba juwa ta lalacewa ke in ban da ke ina ke ina karba abu a hannun maza ai kina ganin wannan kin san kansa ba kalau ba ba shi da aiki sai magana rarau rarau rarau rarau baya hutawa ki ce wannan kansa lafiya ai da ma wannan gaba ki dan sakin sa dan kwaya ne ai ni ce ne a barki ca ne a baki ki kwana uku kina bacci yunwa ta kwakule ki in yaso in kika tashi kiyaye karatun ta tsugo ba za kara ba yanzu duk amanar da take tsakani na da ki zaki so in kwana uku ina bacci ina wani yanayi kuma yanayin da kin san cewa ba ni na jefa kaina ba ai ba babu wani babu wani amana babu wani tausayi shaye shaye fa kikai shaye shaye wasa ne kin kusan shaye shaye an tubulki ni fa ban san ya sa komai a cikin leman nan ba na sha wahala fa ce min aka yi fa har likita aka kira min a cikin gidan nan fa kwarai kuwa likita har gidan nan sai da zo ya duba ki to Allah ya sa ke kiyaye gaba ai ba ma aliko ba ba zan ƙara karɓar wani abu a hannun wani ba na kuma aliko ko abinci zai zo da shi ni ba zan karɓa ba au ke ni kin gama ne magana mai aiki na ji shiru bari in taɓo su in ji ya ake ciki to anti bilki ya batun tima ne da kika ce za ta ci gaba da miki aiki ke da allah bar wannan maganar bata to ai ni ko a da na rasa ya akai tima take miki aiki saboda na riga na san cewa budurwar masaud ce ya akai ma ta fara miki aiki ke dai ki bar wannan magana za mu yi ta daga baya hello lafiya lauya gida na ce ya magana mai aikin shiru wallahi na matsufa da mai aikin nan ban da mai aiki to shi kenan da Allah ai kokari a kawo min ita amma tsaya ki ji ba fa na son yarinya a'a babba da ke so wacce za ta iya min girki ta min komai to shi kenan to nagode sai na ganki nagode Allah da ya sa aka mukiyar aikin nan da wuri ni fa matsalan yaran gidan nan ni gani nake kawai ka tattara su ga baki ɗaya ka watsar saboda kar su zo su jaza min tsiya wata tsiya kina tunanin akwai wani yaro da ya iya wata tsiya a cikin gidan nan ki bar ni da su kawai ni zan yi maganin su na san yadda zan yi da su wannan abin da yaron nan yayi ba fa shikenan iya wannan ɗin da suke a cikin gidan nan fa idan ka ji maganganun da ake zuwa a gaya min na abubuwan da suke a cikin gidan nan sai kai mamaki saboda bana nan ne bana zama a gida shi yasa suke yin wannan abubuwan da suke amma yanzu gashi na dawo cikin gidan in ga wani yaro da zai ƙara yin motsi a cikin gidan nan haka dai ka to amma ni ba wannan ba ni sai nake ga ko zaka ka samu ɗaya daga su mai hankali ka siye shi kaga duk abin da yake faruwa a cikin gidan nan sai ya dinga gaya maka kaga sai ka san ta inda zaka bullo musu ramatu hankali ka kika ce duk cikin gidan nan akwai wani yaro mai hankali dukkan su gabaki ɗaya wannan yaran gidan ba ba mai hankali a cikin su kakaf dama dama ma wannan yarinya kwaya ɗaya Jamila ita ce kaɗai ma yarinya mai hankali a cikin su to kuma ai ba za ki je ki saka ta ta dinga ɗauko miki irin wannan a cikin maza ba ba za ta iya ba ni na yaba eh, hankalin yaran nan Shamsu saboda yana bani mutunci na yana bani girma na ko ido na baya iya kallo da za ka same shi ka dan bashi wani abu ka siye shi ka zai kawo maka labarin da kake nema a cikin gidan nan ramatu kin ga fa ina raba ki da shamsu ina raba ki da shamsu fa kina kina kina ki wannan duk wani ladabi da kika ga yana miki wallahi tallahi wannan yaron mageji mai kunce mai kunce daukar rai lokacin da zai je ya dauke miki ranki gaba ki sai ranki yayi in ya dubu sai ya baci na gaya miki kiki yayi shamsu kiki yayi shamsu kada wani abu ya je ya faru ki zo kina min complain akan Shamsu gaskiya kai ne kai mishi wani irin mummunan fahimta yaron yana da hankali eh, in kuma maganar da kake gani kamar na Shamsu wani abu ne ni ka bar mun komai a hannuna na san ta inda zan bi da shi ni na tabbata ba za ka yi kuka da shi ba kai Shamsu shikenan tunda ke kika kawo wannan shawara ba matsala amma dai shamsu ga wani abu a cikin shamsun nan ba da kake ta wani mai tashi ba shi kenan ai ai shi kenan kai shamsu maza zo falo na sama ka same ni ka zo falo na ce ka same ni a sama da Allah ji mana da Allah ka zo ka aje ma'anan baka gaya mana me yake faruwa ba da Allah ai ta ko sako ma aka baka za ka zo ka gaya kuma tun tun ka zo ka san ga yadda gidan ne yake ciki a'a harkar nan fa lokaci ce lokacinsa ne i kuma a bashi shakata bashi bashi kawai abu da shi a malama jamila ai mana addu'a salati goma ga a duk mazan da suke duk mazan da suke nan sai ka ce mata su baka addu'a ita ta gaji uwata duk gidan ne ita take addu'a duk abin da zai na addini ita take to mu ba mu ba mu ba addinin mu muna cikin addu'a Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim Allahumma salli ala sayyidina amma dai namiji ya cika tashi ba ni in zauna na yi rayin kunya godiya nake dan uwana mm. to kamar yadda na tara ku a wannan falo mai albarka haka zalika ni ma babban gidan nan shugaba wato yayi salim ya kira ni ya sanar da ni wani abu wanda ba ku sani ba ya ce kuma in zo in tara ku in sanar da ku saboda haka duba da faduwa da kawo nomau yayi yi ƙasa warwas sakamakon rashin lafiya shine babban gidan nan yayi salim ya ga ya kamata duk gidan nan babu mai ilimin addini wanda yake da tsoron Allah wanda ya san abin da yake sai ni yayi shamsu sai shamsu da to ni zan rike wannan ragama na kula da dukkanin harkokin cikin gida da 'yan cikin gida to zan gaya muku dukkanin abin da ya wajaba a kaina domin ku san hakkinku ma in san abin da zan kare hakkinku a kai kamar kai yaya mas'ud yawwa saboda kai kake tara wanki sai kayan ka sanye da ta gaba daya ka rasa na sukawa kaf kafin ka kai wanki yanzu akwai tsari kai yanzu kai ka taba jin a gidan nan ko lokacin da alaji yake raye in je in ce a bani kudin wanki to a eh, lokacin eh, kai ne mai komai a hannunka ka je ka tambayi ya kawo nomo tun da yayi karɓar gaba gidan nan ni yana karɓo wani kuɗin wanki ne na da kuɗi na ban da wani matsala ya zan ce in ta bani wani kuɗin wanki sai ka ce wani matsiyaci ba ma shi ba dukkan ku duwace za ta bada wanki dan akwai wanda ma ba sa wankin mm. ruwa suke ana musu to ba za a hana ba da kuma masu bukata da wadda basu take da bukatar mm. anko a tabbatar an sanar da ni wacce take da baki ko suna ko kuma zuwa wani taro mai mahimmanci kina da bukatar anko ki sanar da ni zan rubuta in ga me ya dace a yi gaskiya ne abin da ya dace zan cire kuɗi in bayar a yi wannan shine tsarin mulki na kaga da Allah daga yanzu in ka san irin waɗannan abubuwan ne na shirme irin naku kada ku kara kirana ko da wasa na gaya ma wallahi kaga ban taba dukan ka ba zan maka dukan dukan koshi wallahi kai ka manta lokacin da ka tara mu akan shima ka ajiye mu aka ki maka biyayya ni kadai na maka biyayya Masaud dan Allah dan tsaya akwai maganan da zami da kai maganan banza magana wofi za ku tara mutane kuna gaya musu maganan banza haka duk matan nan duk dingisa nan da nake ban taba ganin macen da na fa tsayi ba a duniya irin wani ne na tima ni ban sanya aka yi ko da yake ba ta ba shi ya ja mana to a bayan Allah akwai wata mai magana ne a cikin ku ko kuma ko kuma duk dai kun ji bayanansa ko mu dai ba mu da abun faɗa kan rakafe ba kulaf ko ba kuɗin zuwa kulaf ba kuɗin auruwa ka sa abin da ke so da yanzu maganar mai mm. na rantse da Allah sai ta koma shafa basilin duk da kaga sun fita ka kyale su babu wacce ba ta da bukata ba wanda bai da bukata da kansu da kansu za su ka kansu yan zamani yan zamani yan zamani